وشر الأمور مهدساتها فإن كل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يو نوبو تاني نوبو تايو أشرم watan musulunci nawa na sama ko ashirin da da ɗaya ko da biyu ko ishirin an yi saɓani ko ashirin to shi kenan ashirin da biyu ga watan almuharram hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam shekara dubu da ɗari hudu da talatin da takwas shine kuma ashirin da biyu ga watan goma ko miyaliya dubu biyu da sha shida ci gaba da karatunmu na littafin sifatin salatin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam min at-takbir ila taslimi ka annaka taraha littafin Sheikh Muhammadu Nasiru Din al'albani albani rahimahullah ta'ala a idan ban manta ba muna cikin dai abin da ya shafi sujjada zamu tashi kan azkarus sujud zikiran da ake yi ainihin a cikin sujada ko zikiran da aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin su a sujada. Ya ce wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi hadha ar-rukn anwa'an min al-azkari wal ad'iyati taratan hadha wa taratan hadha malai yace manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana faɗa zikirori da addu'o'i nau'i daban-daban a wannan rukunin wannan rukuni yake nufi shine rukuni na sujjada malici taratan hada wa taratan hada wani lokacin manzon Allah ya karanta wannan wani lokacin ko manzon Allah ya karanta wannan daga cikin wayanda manzon Allah yake karantawa manzon Allah yana karanta subhana rabbiyal a'la salasa marratin wanda wannan mun karanta shi a cikin abin da ya shafi ar-ruku cewa annabi na karanta subhana rabbiyal azim salasa marratin to a wannan dai hadisin ne kuma yazo yana karanta subhana rabbiyal a'la fi sujudi salasa marrat wanda in ba ku manta ba mun kawo magana da ibnu qayyim yayin cikin zadul ma'ad cewa babu ruwa ta iyakance abin da karantawa su wannan mala albani cikin asal sifatu salati nabi ce wannan raji ne ga ibnu qayyim domin ruwaya ce tabbatacciya cewa manzala yana karanta su sai dai wani lokacin manzala yana karanta sama da haka yana karanta su goma har ma yakan wuce haka kamar yana makaranta a ruku wannan hadisi kamar yadda muka faɗa a baya Imam Ahmad ya fitar da shi da Abu Dawud da Ibn Majah da Darul Qutni da Tahawi da Bazzar da Tabarani cikin Kabir daga mutum bakwai daga sabon manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wanda in ba ku manta ba a karatun mu na ruku'u na kawo su ruwayoyin kuma na kawo su sahabba sai nau'i na biyu ya ce wa kana ahyanan yukarriruha a karamin zalika to kaga wannan nau'in ɗaya ne dai da wancan wani lokacin manzan Allah ya kasance yana maimaita ta a karamin zalika sama da haka sama da yaya kenan sama da su uku kamar yadda na faɗa cewa wani lokacin manzan Allah yana karan kamar da zuwa dishan Anas ɗan Malik yakan yi sau goma to sai malik wa balaga fi takrariha marratan fi salatin layli kai wani lokaci ma manzon Allah ya isa matuƙa wajen maimaita ta a sallar dare manzon Allah ya yi mubalaga ya isa matuƙa wajen maimaita subhana rabbiyal a'la subhana rabbiyal a'la manzon Allah yayi ta maimaitawa yayi ta maimaitawa a wata sallar ta dare hatta kana sujuduhu qariban ko yace hatta kana sujuduhu sujuduhu har sujjada ta kasance ƙariban min ƙiyami. tsawon sujadar ya kai kusan tsawon tsayuwarsa sallallahu alaihi wa alihi wasallam a tsayuwa kuma wa kana qara'a fi thalatha suwar min atwal a tsayuwar kuma manzon Allah ya karanta sururun nan guda uku daga mafi tsawon surori na alqur'ani al-baqara wan nisa wa ali imran idan ba ku manta ba wannan hadisin hadisin Huzaifa ne ko Allah ya kara masa yadda wanda shi ma a can baya cikin arruku mun kawo hadisi din a to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi haka ko kuma akwai hadisin a Auf ibn Malik al-Ashja'i wanda yake faɗa cewa a a a umtu ma'a Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa qara'a suratul baqara yace na tsaya ni sallah tare da manzala manzala ya karanta baqara amma a wannan ruwayar da malam ya kawo ita kuma ta Kuzaifa ibn Yaman manzo Allah ya karanta baqara ne da nisa da ali imran sannan kuma a cikin karatu din yukalliluha du'a'un wastighfaru da addu'a da neman gafara yana tsatsargawa tsakanin karatu me yasa yace yukalliluha saboda ma marra bi ayati rahmatin illa wa qafa indaha wa sa'ala a cikin karatun duk inda manzala ya ruce wata aya take magana ta rahama to ko ta gafara to sai ya tsaya ya roki Allah wannan haka kuma idan ya wuce wata aya take magana ta azaba ya kifi indaha wa ta'awwaza sai manzo ya tsaya daidai ita kuma ya nemi tsarin Allah to amma kada a manta kamar yadda na faɗa wancan lokacin wannan a sallan nafila ne ba a sallar farilla ba to kaga a sai aka ce sujjada din tsawonta ya kusa kaiwa tsawon ne, tsawon wannan tsayuwa ka kaddara kai za ka karatun ba ma manzan Allah ba awa nawa za ka yi idan ka ce za ka karanta baƙara da ali imra da nisa inda za ka karatu mai kyau Allah kalla za ka yi awa biyu ko da ‘yan mintuna dan inda za ka karatu mai kyau duk izu za ka ci kwata to izu goma ne da rabi in ka lissafa izu goma ne da rai. to kaga kwata kwata nawa ce kwata goma kaga awa biyu da rai? Hada da dan wani abu to kuma ta kallalu ha du'a'un wastighfar sannan ba karatun ne kadai ba a tsakanin karatun ana tsaya a du'a a nemi gafara a nemi tsarin Allah daga azaba kaga ya ƙara tsawo kenan ko to kuma sannan karatun na wanda yafi kowa iya karatu wanda muka karanta da ku na. a a a a a ya qara'u mutarattilan mutarassilan manzo Allah yana karatu mutarattilan ko mutarassilan har ma mai ruwaya tana cewa ummu salama inda zaka yi kirga harufan in annabi yana karatu zaka yi kirga su kaga ko shakka babu kenan a wannan sujada din manzo Allah yayi ne ya dade a sujada din kwarai da gaske yana cewa me subhana rabbiyal a'ala subhana rabbiyal a'la yana tsarkake ubangiji yana kammama ubangiji yana girma ubangiji subhanahu wataala kamar yana makaranta cikin salatul laili tun a can baya sai nau'i na biyu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi talata kaga wannan nau'in ya zo da ƙarin ne wa bihamdihi wanda muku manta ba a ruku'i ba mun karanta ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wanda wannan ruwaya din da ta zo da ƙarin wabi hamdihi mala albani ya kawo ta ne ya karfafe ta bi shawahidi hadisin ya zo ta hanyoyi da yawa kuma malamai suna cewa abin da yake ƙara karfafa wannan lafazin na wabi hamdihi saboda ya zo a hadisi tabbatacce hadisin aisha cin sahih muslim wanda mun karanta hadisin da kuko bayan iza ja ta sauka manzo Allah yana karanta mi subhanakallahumma wa Hamdika, Allahumma kfirni kaga lafazin wa Hamdika ko kaga wannan ma sai ƙara shi daga wannan ruwaya ne da haka wani lokaci yana karanta subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi talatan yakan karanta su uku sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Abu Dawud ya fitar da hadisin da zarar Qutni da Imam Ahmad da Tabarani da kuma bayhaqi sai nau'i na uku shi ma mun karanta shi a uku wannan ke yana ma kenan wasu zikiran annabi na yin sa a ruku'i kuma yana yin sa ina a yana cewa subuhun uddusun rabbul mala'ikati wa ruh wannan makaranta a ruku'u ko subuhun suka ce as-subuhu anan allazi yunazzahu an kulli su'in wal quddus suka ce al mubarak haka su malaman suka ce subuhun wanda ake tsarkakewa barin kowane aibi quddusun kuma suka ce al-mubarak ne albarka mai yawan alkhairi. wasu suka ce al-muradu huna da aka ce subuhun ay al-musabbahu kenan abin tsarkakewa al-quddusu ay al-muqaddas sai suka ce ma'anar subuhu al-mubarra'u minan naqa'isi wash-shari wa kullu ma la yaliqu bil ilahiyya suka ce abin da ake nufi da asubuhu shine abun kubutarwa ga barin dukkan wata tawaya abun kubutarwa ga barin dukkan wani abokin tarayya kuma abun kubutarwa ga barin dukkanin abin da bai cancanta allantaka ba duk abin da ya zama akwai tawaya cikinsa to bangi ta'ala tsakake ne ga barin wannan abu. dukkanin abin da yake akwai tarayya a cikinsa ubangiji ta ala tsarkake ne gabarin wannan abu ubangiji ta'ala baya karɓar shirka komai mai haka nan kuma duk abin da bai cancanci allantaka ba abin nan bai cancanci a ce Allah yana da shi ba to ubangiji tsarkakakke ne gabarin wannan abu wanda za ga duk wanda ake jingina wa ubangidantaka za ga shi ba haka yake yanzu gumaka da ake jingina allantaka suna da bukatuwa ko ba su da bukatuwa bukatuwa su ta farko ta sassaƙa su ko to kaga duk wanda zai bukatu ya cancance zama ubangiji bai cancanta ba dan wanda yake bukata a zuwa gare shi zai iya juya shi to in ubangiji ya zama ana juya shi zai zama ubangiji ba zai zama ba to wannan shine a a a asubbu suka ce al-quddus al-mutahhir min kulli ma yalqu bil khaliq abin tsarkakewa gabarin dukkan abin da bai cancanci mai halitta ba waye mai halitta shine Allah to duk abin da bai cancanci mai halitta ya zama yana da wannan ba to idan ka ce kudusun kana da ubangiji tsarkake ne ga barin wannan abu sai ya zama ka ce takadirin zancen kenan sai suka ce wannan a kabar ne mubtada din su mazu ne kamar yadda na faɗa a baya za ka yi cewa a a a a huwal subuhul quddus ko an ta subuhul kudus haka wasu malaman suka ce ko kuma a nan ai a sujjada ne ko to sai suka ce zaka yi kaddarawa cewa sajattu liman huwa subuhun na yi sujjada ga wanda shine subuhun quddusun subhanahu wataala to wannan yana cikin zikirai da manzo Allah yake karanta ya ce wata Imam Muslim ya fitar da ita da kuma Abu Awana sannan lafazin Rabbul Mala'ikati kaga ubangijin mala'iku ko wanda mala'iku bayi ne cikin bayin Allah ubangiji ta'ala ya halicce su da me da haske amma tare da kuma su jiki ne ba arba ne manzo Allah ya faɗa cewa kulikatul mala'ikati min nurin wa khuliqatil jannu min marijin min nar eh wa kulika adam bima wusifa lakum kenan a littafin Allah to amma duk da cewa an halicci mala'iku da haske kuma ubangiji sai sanya su jiki ne su saboda ni ga manzon Allah ya ce ya ga mala'ika jibril da fuka fiki nawa 600 haka kuma man Allah ya gaya mana ja'ilul mala'ikati uli ajnahatin masna wa thalatha wa ruba' har ma kuma suna ba su da aiki sai bauta Allah la yasuna Allah ma amara mu yaf'aluna ma yu'maru yusabbihuna al-laila wan nahara la yaftirun kisa manzo Allah ce aqatis sama wa hiya ahqqu an ta'ta ma min mawdi arba'a asabi illa wal hu malakun yasjudu subhanahu wa ta'ala sama ta yi ƙara ko ta yi nishi sai manzo Allah ce ya cancanta ta yi nishin dan a sama ba wani guri zaka iya sanya yan yatsinka kwaya hudu face akwai mala'ika ya sujada ga Allah suna ciki kuma da tsoron Allah subhanahu wataala shi yasa lokacin da ubangi zai wahayi diya suke yi sai su fada su suma ko saboda ne saboda firgishi da tsoron Allah subhanahu wataala sannan su ne mafiya yawan halitta Allah lokacin da manzo Allah ya Isra'i ya ce ya ga Annabi Ibrahim ya jingina a jikin wani daki da ake ce masa Baitul Ma'mur yace kullum mala'ika dubu saba'in ne suke shiga su bauta wa Allah in sun wuce an gaba da su gobe wasu dubu saba'in din ne ba wa'incan ba ba maimai ba maimai sannan ubangiji ya ba su tsananin ƙarfi subhanahu wa ta'ala ya ba su tsananin ƙarfi sannan ba mala'iku kuma manzan Allah ya gama da suna jin kunya dan manzan Allah ya ce da na Usman Allah ya ƙara masa yadda lokacin da manzan Allah Abubakar ya shigo bai gyara zaman sa ba duk kun san hadisin Umar ya shigo bai gyara ba amma da Usman zai shigo sai manzan Allah ya gyara tukuna da aka tambayi manzan Allah Aisha ko waninta tace yace ya bazan ji kunya wanda mala'ikun Allah suke jin kunya sa ba kaga shi mala'ikun Allah kenan suna ma jin ni kenan suna jin kunya sai aka ce rabbul mala'ikati ubangijin mala'iku sai aka ce wa ruhu kuma ubangijin ar-ruh waye arruh wasu malamai suka ce arruh din wata halitta ta daban da Allah yi ta wasu malamai suka ce a wani mala'ika ne na daban su wa'ancan wata halitta ce daban wai sai suka ce wanda su ma mala'iku ba su taba ganin su ba sai suka ce kamar mu da mala'iku kaga mu ma ba mu taba ganin wa ba mala'iku ba wasu malamai suka ce a'a ruhu din wani mala'ika ne na musamman wasu kuma suka ce ruhu shine wa mala'ika jibril wannan wannan shine kauli ingantacce ko tanazzalu mala'ikatu ruhu fiha bi idni rabbihim min kulli amr to waye ruhun sai nurun ya fada nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna min al-munzirin to amma har yanzu bai fito cewa jibrilin bane sai kuma Allah ya ga man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika kaga wani kenan cewa ruhu shine jibrilu da ka wani shine kauli ingantacce nan kenan ai adafi ne ai adafi na khas alal am saboda jibrilu ar-ruhu ai shi ma mala'ika ne amma zaka ce rabbul mala'ikati sannan ka ce ne wa ruhu tare cewa shi ma cin al mala'ika kaga dafar khas alal am malamai suka ce in kaga an yi wannan da yake nuna wa mahimmanci shi wanda aka ambata shi kadai din tare da cewa yana nan kuma aka kuma ambace shi kadai an fahimci wannan ko to manzo Allah yana karanta wannan a ruku'i kamar yadda muka karanta kuma yana karanta kenan a sujjada kamar yadda muka karanta sai nau'i na hudu yana karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli hadisin aisha ko Allah ya kara mata yadda wanda wannan mun karanta shi ma a ruku'i tace manzo Allah yana cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma kfirli tace ce wa kana yaktur minhu fi ruku'ihi wa sujudihi manzo Allah yana yawaita karanta wannan a ruku'in sa da sujudarsa mun karanta a baya ne muku bayani asali Aisha ta ga manzo Allah yana karanta wannan tace naga ka faru wani abu wanda da ba ka yin sa yace menene ta gaya manzo Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mata cewa Allah ne ya umarce shi bayan an sauka masa da idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba shi yasa a ƙarshe take cewa ya ta'awwal qur'an manzo yana fassara al-qur'an lafazin at-ta'wil yana da ma'anoni da dama yana da ma'ana wa tafi shahara shine mai ma'anata ta a juyar da sarfin lafza an zahiri a juyar da lafazi gabar da zahirinsa irin abin da ka zama ana cewa tawili suka yi ko misali Allah ya ce ar-rahman alal ashistawa wani ya ce a ai istaula yake nufi kaga wannan menene tawil ne to wannan mummunan ma'ana ke da tawil akwai kyakkyawan ma'ana ta'awil shine kamar da malaman tafsiri suke faɗa mafi yawa su ce wa ta'wilu hadhihi al-aya fassarar wannan ayar shine kaza kaga wannan ma'ana ce mai kyau da Allah yake cewa ma ya alamu ta'wilahu illa Allah warasikuna fil ilmi yaquluna amanna bi kullun min inda min indi rabbina sannan yana da ma'ana ta uku ita ce ma'ana ta a aibatu shay ma'ana ta ƙarshen al'amari ko ƙarshen abu to wannan suna cewa in da fi talabin fa ta'wiluhu fi'luhu wa in kana nahawun a nahayun fa ta'wiluhu tarku. idan lafazin ta'wil ya zo da ma'ana ta karshen al'amari to idan abin nema aka kai ta'wil da shine ka aikata abin da aka umarce ka in kuma hana ka aka yi ta'awilin sa shine ne ka bar wannan abin da aka hana ka idan kuma abin ya zama a ya gangaro ne ta fuskar labari to suka ce ta'wiluhu uquhu shi shine afuwar abu kamar yanzu misali mu fara kawo khabar misali fadan Allah hal yanzuruna illa ta'wilu yawma ya'ti ta'wilu yaqulu alladhina nasuhu min qabl قد جاء رسول rabbina bil haqqi qad ja'a rusul rabbina bil haqqi kaga fadin Allah ta'ala hal yanzuruna illa ta'wiluhu yawma ya'ti ta'wiluhu nan ta'wiluhu ay shin ba sa ba kuma suke da face afkuwar abin a lokacin da abin ya afku wanda suka manta a baya za su dinga cewa haƙiƙa manzannin ubangijin mu sun zo mana da gaskiya kaga nan ya zo da ma'ana ta afkuwar abu ko kuma kamar misali a a ƙaunin yusuf alaihi salam cikin suratu yusuf lokacin da iyayensa da ƴan uwan suka yi sujjada a gare shi kaga me yace hala ta'awilu ru'yaya min ab Wacce ru'ya da ya ru'yan nan da ya tun a farkon suratu yusuf din da yace ne ra'aitu hada shar kaukaban wa shamsu li awal qamara sajidi to kaga yanzu da suka yi sujjada sai ce wannan ne ta'awilu ru'yaya ai ruqu'u ru'yaya yanzu bafarki na ru'yar da ne yanzu ga ta ta'abbu kenan wannan taurari da ya gani da rana da wata sune wa'anda iyayensa da kuma yan uwansa an fahimta ko to idan kuma umarni aka yi kamar yadda na faɗa ta'awilin shine ka yi abin da aka umarce ka kamar yadda anan Aisha sai ta ce ya ta'awwalul Qur'an ai Allah ne ya umarce shi fasabbihi bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba to sai annabi ya dinga yin wannan abin da Allah ya umarce shi sai ya ta'awwala alqur'ana ai me kenan take nufi ya tamassal alqur'ana yana musanta umarnin da Allah ya musa alqur'ani ina fata mun fahimta shi za ta ce ta'awwala alqur'ana kaga wannan yana cin kenan abin da shi ma ana yin sa rukuyi ana yin sa ina kuma ana yin sa sujjada sai nau'i na wannan ruwaya din muslim ya fitar da ita ko haka nan imam al-bukhari ma ya fitar da ita sai nau'i na biyar daga cikin zikiran da annabi yake yi a cikin sujadarsa yana karanta Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu wa anta rabbi sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu fa ahsana suwarahu wa shaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu asrul khaliqi maza Allah yana karanta wannan yana cewa Allahumma Allahumma muka ce me ake nufi ya Allah ko wannan ya din ta farko harfun da'in nan shine yake koma ga zai koma nimi da shadda da fataha duk a sunayen Allah ba wanda yake da wannan zai wannan lafzul jalala din zaka cewa ya Allahu ko ka ce Allahumma ya ubangiji laka sajattu a gare ka ne na sujjada wa bika amantu da kai nake ba da gaskiya wa laka aslamtu ya ubangiji a gare ka na miƙa wuya baki ɗaya wa anta rabbi manzo Allah ya isar ko yace kai ne ubangiji na ashe manzon Allah bawa ne ko waye ubangiji shine Allah haka duk wanda ya ba manzan Allah siffa ta ilahiyya ko ta rububiyya manzan Allah ya kubuta ya isar da sako cewa shi ba ubangiji bane shi bawa ne na Allah sai ma ya ƙara cewa sajada wajahi lillazi khalaqahu wa sawwarahu bayan ya ce ni bawa kai ubangiji na ne sai ce kuma fuskata ta yi sujjada ga wanda ya halicce ta kuma suranta ta saboda mu a gurin mu fuska mu take amma su ya ce lillazi khalaqahu wa sawwarahu saboda gurin su namiji kenan wa ya halicci fuska din Allah tun da gare shi jira ko kuma ya suranta ta ce kuma fa ahsan da suwarahu kuma ubangiji ya kyautata ta fuska din dan duk inda za ga mutum da muni komai irin muni sa kyakkyawa ne dan da ka kallo ta halitta za ka gane wannan kyakkyawa ne ubangiji ta'ala yawa dan adam zubi na halitta zubi ne kyau zubi mai kyau kusan ba wata halitta da Allah ya zubin da Allah ya dan adam ka kalli yanayin yadda dan adam kawai yake ba ya mai yanayi irin na akuya ba yanzu dukkan akuya in tana cin abinci ga mummuna ce saboda bakin za ta sa ko dudum dudum tana haka amma dan adam fa ba haka zai ba hannunsa zai sa na dame ya dauko ya daga shi ya kai zuwa ga bakinsa ka gani sai manzo Allah kuma sai ya ce wa shaqqa sam'ahu wa basarahu kuma yi sujjada ga wanda bayan ya halicci fuska din ya suranta ta kyau da suranta kuma ya tsagi jinka da ganinta saboda Allah ne tsaga ma jinka a fuskar ta hanyar yi maka ne kunnuwa da kuma ainihin ala din da za ta ji a kunnan dan ba mujarradin fata kunnan ji ne ba shine jin ba dan yanzu wani ga kunnan ko amma yana ji saboda ala din za ta jin ubangiji ta ala ya kashe ta wa basarahu ya kuma tsaga ganinsa saboda ba kawai kwayar idan ba sai zama ga kwayar idan kuma ba a gani in lens din ya mutu bayan da za a gani sai kuma ce fa a sama khaliqin yabo da alkhairai da girma sun tabbata ga Allah mafi kyawun mafi kirta masu halitta to wannan lafazin na tabarakallahu ahsanul khaliqin wannan ke nuna cewa kenan banda Allah za a iya ce wani mai kenan Ban banda Allah subhanahu wataala saboda lafazin alkhalik yana da ma'aunoni guda biyu a kowace za a iya jingina wani a kowace kuma ba wanda za a jingina wa sai Allah yanzu in kafinta ya ɗauko katako ya sassaƙe ya goggoge ya sassaƙusa, ya buga ya kaza ya tashi kwaba ya yi mai. to wannan kusa za ce makalik amma shi al'iftira shi ya kirkira abin shi ya halitta katakon kawai mai alkalik da ma'ana suran wani abin ya tashi daga wata kala ya koma ta kala ba haka ba ne amma a kirkira abu asali wannan ba wanda yake iyawa cewa sai Allah ta'ala shi isa imamul qurtubi cikin tafsirinsa yake cewa wa dhahaba ba'dun nas ila nafai hadhihi lafza anin nas yake cewa sashin wasu cikin maluma cewa sashin wasu daga cikin mutane yana nufin maluma kenan sun tafi daga kore wannan lafazin gaban duk wani mutum suna gani duk wani mutum bai sa bashi wannan lafazin na me ba na alkali yace wa suka ce suna cewa inna ma yudaful khalq ila Allah ta'ala suna cewa kadai dai ana jingina halitta ne zuwa ga Allah ta'ala sai yake cewa wa qala ibn jurayd inna ma qala asanu khaliqin li'annahu ta'ala qad a'azana li Isa alaihi salam an yakhluqa sai ibn jurayd yake cewa kadai dai an ce asanu khaliqin ne saboda Allah ta'ala yayi izini ga annabi Isa alaihi salam yayi halitta to sai ce ba abun fi zalika wannan yasa wasu malamai suka yi kai kawo dangane da haka to sai a ƙarshe ke cewa wala tanfil lafza an al fi ma'anar sun yake cewa ba a kore wannan lafazin ga barin mutum amana ta me ta aikatawa idan ka ce wani ya halicci kaza kana nufin cewa ya aikata kaza to wannan ba a kore dan adam kamar yadda na baku misali yanzu idan kafinta ya yi kwaba kaga mai yawa kwabar aikata ta yi inda wannan ma'anan ne ba za ka kore dan adam ba za ka kore dan adam ba ce wa inna ma hiya manfiyatun bi ma'anar iktira wal ijad min al ana kore wannan lafazin ne gabarin kowa in ba Allah ba in an faɗi shi da ma'anar ƙirƙirar abin da samar da abin bayan da babu shi an fahimta ko a ce lafazin alkal da ma'anar al'iktira wal ijad to wannan ba wanda ya sai Allah ta'ala a ce da babu abun kwata-kwata ka ƙirƙire shi ka samar da shi to wannan ba wanda ya sai Allah amma da duk wanda zai sana'anta wani abu ko da ka ce mai shi yi abin ya halicci abin za ga ba ƙirƙira abin yi ba Allah ne ya ƙirƙira abin shi kuma ya ɗauko kaza ya haɗa da kaza ya aikata kaza ko ba haka bane yanzu kamar kafinta da muka ba da misali shi ya halicci katako ba shi bane Allah ne ya halicci abin da za a yi katakon da abin da za a yi kusar kai wanda ba yi wanda ma ya tsitsa katakon da kai kafinta da kai katakon kai ma da halitta Allah ne wallahu khalaqakum wa ma ta'malu da ku da abin da kuke aikata dukkanin ku Allah ne ya halicce da haka abin bacci ne shi yasa Allah yake cewa tabarakallahu asrul khaliqi nan lafazin al-khaliq bi ma'ana asanus sani'in ake nufi ba ba ba ba alkal bi ma'ana al ikra wal ijad min al-adam ba ina ba ta fahimta haka nan canja wani abu ya koma wani abu wannan ma Allah ne kadai zai iya kamar sanda na Musa tana koma ne macijiya ko kuma ya kama macijin sa ƙara koma ne sanda to wannan ba duk duniya ba da yake iya wannan sai Allah ko gani kai wani maka to kawai dabo ne da tsafi kawai zai yi kayyola ilai min sihirin annaha tas'a to irin wannan ne kawai takayyuli yake ma ga uwa abin ya canja amma ƙarya ne bai canji ba amma shi sanda annabi Musa miciji take koma hakikatan shi yasa ma da suka yi nasu suka jefar da igiyoyin kaga sai Allah ya ce yukhayyul ilaihim kawai takyili yake musu uwa tafiya igiyar take yi amma shi annabi Musa da ya jefar da sandan ne talakafu ba ya kuna ko sai ta har haɗe dukkanin mucijan igiyoyin nasu na banza ma kuma ya kama sandarsa ta miƙe ya riƙe kayansa to wannan abubuwan ba mai iya su sai Allah subhanahu ta'ala. haka nan wani abu da za ga yanzu akan yi kawai mutum sai ya zo yana so ya damfare ko wani abu sai ya bige kuda ka gan shi ya mutu sai ya daban da zai ko sai kudan ya tashi ya tafi ƙarya yake wallahi wallahi ba wanda ya sai ya mutu ka tashi babu ƙarya ne wasu abubuwan ba yan dabaru ne wanda ya san yadda ake ya sani wanda bai sani bai sani ba kawai yawa ba su abun ba yan dabaru ne wani abun ba da haka kada wannan gaba ta baka matsala eh. wannan hadisi muslim ya fitar da shi da abu awana da imamu tahawi da zarar kwatsani in ba kuma ta ba abin da ya shafi a wake wancan din makaranta hadisin Ali bin Abi Talib sai nau'i na shida manzo Allah yana karanta Allahumma fili dhanbi kullahu wa diqqahu wa jillahu wa awwalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu sallallahu alaihi wa sallam bayan Allah ya ce masa inna fatahana laka fatahan liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhara wa yutimma ni'matahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima amma ku dubi yanda yake kaskantar da kai ga Allah ku dubi yanda yake wa Allah bambadanci saboda ka nemi gafara Allah ibada ce ka daga hannu da ikhlasi ka ce ya ubangiji kai min gafara ya ubangiji ka yafe min ya ubangiji gafartar zunubaina ya yafe maka kuma a rubuta ma ladan kayan ibada saboda Allah ne umarni ka nemi fa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara to manzo Allah yana cewa Allahumma kfilli dhanbi ya Allah ya ubangiji ka gafarta mun zunubi na sai ce kullahu baki dayin sa kaga nan kullahu menene kenan at-ta'kid dan cewa Allah gafarta mun zunubai na ai shikenan ko amma sai ya karfafa abin sai ya taki da sai ce kullahu ya ubangiji zanubin baki dayansa ka sai zama ibada ce manzon Allah yake sannan kuma ta'aliman li ummati shi yayi a matsayin ibada sannan kuma ya koyar da al'ummarsa sallallahu alaihi wasallam kaga iya wannan duk wani zunubi ya shiga ko bai shiga ba amma kuma sai ya ce wa dukkahu wa jillahu ya ubangiji da dan kankanin zunubin da kuma babba kaga wannan kuma me ne sai zama tafsili ne li anwa'ihi ko tafsil ne na nau'o'in laifin bayan ka ce Allah gafarta mun su baki daya sai kuma yazo yana tafsiri to ya ubangiji baki ɗayan fa da karamin da babban malamai ta ce saboda mafi hikimar shine to ce mafi yawa ba a cika yin babban zunubi ba sai an fara da karami an dage akan karamin sai a fada babba to ka sai fara da karamin ya ubangiji ka yafe min karamin kuma ka yafe min ne ka yafe min babba sannan kuma malamai suka ce kuma sannan roƙo ne ga Allah kaskantar da kai ne ga Allah abin da ya shafi bambanci ce kaskantar da kai ga Allah ga neman gafar Allah ana buƙatar yalo ta harshe shi yasa bayan ya dunkule gaba ɗaya ya ce Allah ga gafarta min zunubai na baki ɗayan su sai kuma zai yalo ta harshe yana faɗar bayanin laifin da kuma nau'o'insa sai ce ɗan ƙaramin da kuma babban sai kuma ce wa awwalahu wa akhirahu ya ubangiji da na farkon da na karshen. adi ya shiga can ko sai kuma ce wa alaniyatahu wa sirra Allah da wanda yake a bayyane da wanda yake a koyi a gurin wanda ba Allah ba ke dan a gurin Allah da abin da yake a fili da abin da yake a koyi suna da bambanci ba abin da yake koyi a gurin Allah shi zai ce wa alaniyatahu wa sirra da wanda yake a bayyane da ba wanda yake a koyi a gurin wani wanda ba Allah ba domin da ni da kai duk akwai laifin da zamu yi ba mai ganin mu ko amma shi Allah yana gani ko baya gani Allah yana gani subhanahu wataala to maza Allah yana karanta wannan a cikin me a cikin ainihin a sujada sa hadisi Imam Muslim ne fitar da shi da kuma ainihin Abu Awana wannan ke ƙara nuna ma irin matsayin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ƙara nuna ma manzo Allah ya cancanci ubangiji kira da sunan bawa irin bauta ta musamman kamar yadda muka sha faɗa na nazzala alfurqana ala abdihi ka gani فأوها min ma ما أوها وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ومن ذا الله يشن شاء الله يمسى a سوى اللفظ سوى عبده ne mu ba. Da dake nuna dukkan wata ubudiyya kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kamanta ta ga Allah subhanahu wataala sai nau'i na bakwai yana cewa sajada ka sawadi wa qayali wa amana bika fuadi abu bi ni'matika alayya hazi yadi wa ma janaitu ala nafsi yana cewa sajada ka sawadi wa qayali lafazin sawadi wa qayali ana nufin ni din baki daya na kawai ma'ana ga baki ɗaya eh, na yi sujjada gani kamar yadda ka karanta hadisin ibn abbas allah ya ƙara masa da cikin sahihaini lokacin da manzo Allah ke cewa urbat alayyal umam fara'aytu nabiyya ma'ahu ruhaydun wa ra'aytu nabiyya ma'ahu rajulun wa rajulan wa ra'aytu nabiyya laysa ma'ahu ahadun yace fa idza sawadun azim shi ne da ke so na kawo manzo Allah ce an bujuro mu al'ummomi yace na ga wani annabi ya zo gaban Allah ranar kiyama da ƴan mutane haka ƴan kaɗan yace sai na ga wani annabin ya zo da mutum ɗaya wani da mutum biyu yace sai na ga wani annabin ya zo gaban Allah shi kadai ya zo da awon ma ba amsa ba kuma dai ya sunansa da ka faɗi gaskiya ko a bika ko ka bika ne yake gaskiya sai ka tashi cikin ƙungiyar malamai ranar kiyama amma dan ka ja jama'a kai musu ƙarya to kuma kai asara kaga annabi ne Allah ya aiko shi ba wanda ya amsa mara amma dai ya zo ranar kiyama matsayin sa na ne na annabi saboda ya isar da sako to sai sai manzo ce fa iza sawadun azim lafazin sawadun azim yana nufin ne kenan na wadan dazo na mutane an gane ko da haka abin da ake nufi a nan kenan wa amana bika fuadi zuciyata ta yi imani da kai abu'u bi ni'matika alayya ina ikirari da ni'imarka a kaina ma'ana ina yin ikirari cewa ubangiji tabbas kai min ni'imomi a kaina ma bikum min ni'matin fa min Allah duk wata ni'ima da kake gani a duniya ta waye ta Allah ce shi ma fi sai cewa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ce hazi yadi wannan hannuna ne wa ma janaitu ala nafsi da irin abin da na jawo wa kaina na jini wannan hadisin ibn nasar da bazzar da hakim sun fitar da shi hakim ya inganta ya zahabi ya masa raddi cewa hadisi ne bai inganta ba sai dai mala albani ya kawo shi a nan ya ce saboda yana da shawahi da hadisi shi sa ya tabbatar da shi ya kawo shi a nan amma daga baya shi kansa mal albani da ya kara bincike sai ya gano shawahid din da yake cewa sun karfa hadisin da sun zo ne ta hanyar waccan hanya an gane da ka da kansa mal albani cikin silsila ifa daga baya ya ba a hadisin in ka koma cikin silsila ifa hadisi mai lamba ta biyar ya ba a hadisin haka idan ka koma dai cikin silsila ifa din hadisi mai lamba ta tara. anan ya ƙara faɗaɗa bayani da ya tabbatar cewa wannan hadisin hadisi ne bai inganta ba ina fata an fahimta shi isa ma akwai wanda na gani cikin maluma wanda ya ɗan yi ta'aliki akan shi sifatar salatin nabi ɗin, ya ce ya rawato nuska ta sifatar salatin nabi ke bantacciya wacce mal albani ya ma cire wannan hadisin daga cikin ta an fahimta ko da ko wannan hadisin duk da ya shi anan hadisi ne ba ifi cikin ba ifa ya bayani cewa hadisin hadisi ne bai inganta ba saboda hanyar da yake ganin ta karfa ɗaya hanyar ita ma hanya ce wacce hanya da ɗaya ce da hanya ɗaya ce sannan kuma uƙaili yake cewa abin da ke ƙara tabbatar ba da cewa wannan hadisin bai inganta ba ya ce hadisin cikin sahih muslim saboda wannan hadisi ya zo da irin wancan lafazin hadisin makaranta cewa Aisha Allah ya ƙara mata yadda ta ke cewa ibtaqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi baiti na ne ma annabi na rasa a ɗaki na ko tace ina lalibe sai hannuna ya fada kan ne kan dunduniyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan hadisin shi ma haka lafazin yanzu kaga a waccan ruwar ingantacciya babu wannan shi sa ukaili yace wannan ke tabbatar cewa wannan ruwa din akwai ni kara a cikin ta inganta ba da haka wannan hadisi ne bai inganta ba shi kansa malam albani ya ba a fashi cikin sisila da ifa kamar yadda na gaya muku gurare guda biyu hadisi lamba ta biyu da hadisi mai lamba ta 6579 sai nau'i na takwas manzo Allah yana karanta subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azamati wannan ma mun karanta sha ina a arruku a arruku manzo Allah ya karanta subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama yana karanta wannan a cikin ruku'i kenan kuma yana karantawa ina yana karanta a cikin sujada hadisin da Abu Dauda da Imam Nasa'i suka fadda shi da isnadi ingantacce wanda ya gabata a can baya mun riga mun yi bayani a kansa sai malai ya ce a haza wa ma ba'ada wannan da muka karanta yanzu da addu'o'in da za su zo bayan su wanda za mu karanta a nan gaba kane yaquluhu fi salatil layl to su dukkan su manzala a sallar dare ke yin amma cewa manzon Allah yana yin su a sallar dare yana kore a yi su a sallar farilla baya kore wannan sallar nafila sallah ce sarra farilla ma ita ma sallah ce sai dai a ruwayoyi da suka zo wannan ruwaya din da makaranta da wanda za zo a bayanta an samu manzo Allah yana yin su ne a ina a ainihin sallah ta ainihin ta dare sai nau'i na tara manzo Allah yana karanta subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ant subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa ant idan ko kula da mafi yawan zikiran annabi ko addu'o'in sa na ruku'i da sujada za ga mafi yawa kawai me yake me kawai aqida ce kawai tauhidi yake ƙara tabbatarwa haka in mun zo za ku ga wajen addu'o'in sa na bayan na bayan karatun tahiyya da ma bayan yayi salama duk mafi yawa ga abin da suke kenan yanzu kaga nan ba. zai ce Allahumma a subhanaka Allahumma bihamdika sai ce mi la ilaha illa anta tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangiji ma'ana dukkanin wani abu da aibi ne ya ubangiji an kore shi a gare ka babu shi sai kuma ce wa bihamdika sannan kuma dukkan wata siffa wacce ta yabo ce ka cancanci a yabe da ita to kuma mun tabbatar da ita a gare ka shi yasa na gaya muku malamai suke cewa kawai kore ainihin a a a a ka kore wa Allah wata siffa ta tawaya to baya zama ya buga Allah shi kuma ka tabbatar ba da kishiyarta kamar yadda kuma tabbatar da kishiyarta shi ma kuma baya zama ainihin kamala sai ka kore masa ne kishiyar muka ba da misali da zalunci ko ko mujarradin ka ce Allah baya zalunci wannan ba yabo bane ga Allah kwata kwata inda zai zama yabo sai daga ce Allah baya zalunci saboda cika adalcinsa dan akwai wanda bai zalunci ne dan me dan bai da karfin da zai suna cewa quwmatun la yaqdiruna bi dhimmatin ko wala yazlimuna an-nasa habbata kardalin wai ƴan wata al'umma ce ba ta warware mutane alkawari kaga wannan ai abin yabo ne ko ko ba sa zaluntar mutane da kwayar zarra wannan ba ba abin yabo bane shi ba to amma nan ba yabansa ake ba zargin su ake saboda farko me aka ce quwaimatu wata ƴan alƙarya ce in ta warware alkawari an yi alkawari da mu da ku baki in suka warware su dauka ɗaya za a musu an gama da su to za su warware kuma ba sa zalunta mutane da kwayar zarra saboda me ba su da ƙarfin da za su yi zalunci amma shi ubangiji yana da karfin da zai iya markaɗe kowa ko amma saboda cika adalci kuma baya zalunci shi sa ya zama azizun hakimun mabuwayi mai karfin mulki mai karfin zartarwa saboda idan ya zama ba azizu ba ko ya zama hakimu to sai ga hikimar ta tabbata ma ba karfin da za a zartar da ita kuma in ya zama azizu kaɗai ba hakimu ba kuma sai ya zama mai za a ta yi bige wancan ba ke wancan sai zama azizun hakim ba zai zalunci ba saboda hikimarsa kuma in yi hikima din zai kuma aiwatar da ita inda ya ga dama subhanahu wataala wannan ma hadisin Aisha ne da yake cewa ittaqattu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa zanantu annahu zahaba ila ba'd ahlihi take cewa na ne annaba daki na rasa sai ne da kan ya tafi gurin sashi wata cikin iyalansa tace fa hasastuhu sai dafa bincikensa sun ja'atu sai kuma na dawo ta ce bayan na dawo kuma sai na ji shi sujjada yana karanta wannan Allahumma a a a subhanaka Allahumma bihamdika la ilaha illa anta ashe yana ɗakin saboda ɗakin babu mai kenan babu fitila sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi muslim abu awana da imamun nasai da ibn nasar sun fitar da shi sai nau'i na goma manzo Allah yana karanta Allahumma gfirli ma asrartu wa ma a'lantu ya ubangiji ka gafarta min abin da na ɓoye ma'ana na yi shi a ɓoye ban bayyana shi ba na laifi kenan ko wa ma a alantu da kuma abin da na aikata na laifi a bayyane kaga wannan ma a gurin wanda ba Allah ba kenan wannan sai zan manzo Allah ya ne ta'aliman li ummatihi tunda manzon Allah muna da yaƙinin cewa ma'asum ne ubangiji ta'ala ya bashi kariya ga barin sabansa to kaga sai zama abubuwa guda biyu kamar da faɗa ɗazu manzo Allah yana wannan saboda cikar ubudiyya domin cikar bauta ga Allah kamar yadda faɗa dazu sannan kuma ya karantar da mu sa, sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ibn abi shayba da imamu nasa'i sun fitar da wannan ruwaya ne sai nau'i na sha ɗaya manzo Allah yana karanta Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min tahti nura waj'al min fawqi nura wa an yamini nura wa an yasari nura waj'al amami nura waj'al al'kalfi nura waj'al fi nafsi nura wa a'zim nura hadisin ali bin abi talib Allah ya ƙara masa yadda mun makaranta cikin adiyatul istiftahi ya ce manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a sujjada yana karanta wannan sai ce Allahumma ja'al fi qalbi nura Allah ka sanya haske a zuciyata wa fi lisani nura Allah ka sanya haske akan harshe na san hasken da ake nufi ko kaga haske a zuciya hasken imani haske na aqida ingantacciya haske akan harshe a datar da harshen da faɗin abin da zai yarda da Allah subhanahu wa ta'ala waje alfi sam'i nura ka sanya haske a jina waje alfi basari nura ka sanya haske a ganina Waje almin tahati nura ka sanya haske a na. Waje almin fauƙi nura ka sanya haske a na a sama na kenan wa an yamini nura ka sanya haske a damana wa an yasari nura ka sanya haske a haguna Waje amani nura ka sanya haske a gabana Waje khalfi nura ka sanya haske a bayana haka bata ba zai zo ba kenan insha Allahu. ta gaba ta baya ta dama ta gudun menene haske da kariya daga Allah sannan kuma ta sama ma ta ƙasa ko tunda ya ce waja'al min tahti nura min fawqi nura sai ya ce waja'al fi fi nafsi nura Allah ka sanya haske a raina sai ya ce ma wa li nura Allah ka girmama ni da haske sallallahu alaihi wasallam wa yake da azanci da zai irin wannan addu'ar shi sa ka aje naka kai na manzo Allah ko ka huta saboda ba wanda yake da azanci da lafuza da kalamai daɗaɗa kyawawa da za shi gurin Allah da su kamar manzan Allah tunda shi ubangiji ta'ala ya tsarkake shi an wanke zuciyar tas babu da ta a cikinta an auna shi da duk mutanen duniya Tun da an auna shi da mutum biyu yarin jaye su mutum uku malakun ka ce kai ka kyale hadisin cikin bukari da za ku auna shi duk mutanen duniya su yarin jaye su sallallahu alaihi wasallam to in baka bi wannan ba buwa za ka yi duk wanda ka baya sahoro ne ko inda ake jinjinawa a ji nauyin shine na sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ma muslim ya fitar da shi da abu awana da ibn abi shefa cikin musannaf sai nau'i na goma sha biyu manzo Allah yana karanta a Allahumma inni a'udhu bi ridaka min saqatika wa a'udhu bi ma'afatika min uqubatika wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an alayka anta kama aqnayta ala nafsika yace Allahumma ya ubangiji inni a'udhu bika ni ina neman tsarinka kaga kenan da wa ake neman tsari da Allah kamar yadda Allah ce qul a'udhu bi rabbil falaq qul a'udhu bi rabbin na kace ina neman tsari da ubangijin halitta ko ubangijin mutane kaga sai manzo Allah ne ce ya ubangiji ni ni inni ni ina neman tsari da me bi ridaka min sakadika da yaddarka daga fushinka mana ina neman tsari zama ka yadda da ni kaga idan Allah ya da kai kuma zai fushi da kai ne kaga wannan yadda ta tsare ka gabarin ne kenan gaba saboda kishiyoyi ne guda biyu ba za a ce Allah ya da kai kuma yana fushi da kai ba ko idan Allah ya da bawa to bawa ya ce nasara Allah ya sa Allah ya da mu kaga idan kuma Allah ya fushi da bawa Allah ya tsare ni to kuma ba shi da yadda kenan ga sai zan Allah ya amfani da kishiyar akan kishiyar ya ubangiji ina neman tsarin ka da yadda ka ma'ana yadda ka ta tsare ni gabarin fushin ka kaga na ka yadda da ni kenan kar kai ni kenan kar kai fushi da ni wa udu bi ma'afatika min uqubatika ina neman tsari da ka dan mu'afatika nan ai al'afu ka kenan da ka min uqubatika daga azabarka dan idan ubangiji yayi maka rangwame zai ma azaba kaga idan yayi maka rangwame kenan wannan rangwamin ya tsare ga barin me kenan gabarin azaba kaga wannan ma kishiyoyi ne guda wanda ba za su haɗu ba sai kuma ce wa a'udhu bika minka wa a'udhu bika minka sai ce ya ubangiji ina neman tsarinka minka kuma daga gare ka ma'ana kai nake neman tsarin ka tsarin daga kai malamai sai ce saboda ni sai ce saboda shi a mulkin Allah wani baya mallakar wani abu shi sa shi Allah in ka gudu ga gurinsa sai daga koma gurinsa shi yasa yake cewa la malja wala manja minka illa ilayka zaka duk wanda ba Allah ba zaka iya guduwa daga gurin sa ka tafi gurin wani ka tsira amma shi Allah sai dai shi din ya tsare ka daga saboda ba wani wanda yake iya mallaka to na abu in ba Allah ba ubangiji ya kore wannan gaba daya shi yasa yake cewa qulul allazina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dharratin fis samawati wala fil ardi Allah yake cewa ka ce da su ku kira wanda kuke raya a matsayin ubangije ba Allah ba ka ce ku kirawo su sai Allah ya ce ba sa mallakan misalin kwayar zarra a sama ko ƙasa ba sa mallaka ba su da wani mulki na kwayar zarra a sama ko ƙasa wanda za a ce nasu ne na waye na Allah ne sai Allah ta'ala yake cewa wa malahum fihi ma min shirk saboda wata kila za ce eh ba sa mallaka ai zai iya yi wa misali ga naira goma aljihuna ba mallaka ta bace ni da zulai dai na muka tarayya kaga ba mallaki na bane ba mallakin sa bane mallakin mu ne mu nawa mu bi to wannan ma sai Allah ya kore cewa ba sa tarayya da Allah cikin wani abu na wannan sai sai kuma Allah ya ce wa malahu minhum min zahira zai iya yiwa ba kai ka mallaka ba ba kai tarayya da mutum wajen mallakar ba na sani amma ka taimaka ma wajen samu sai Allah ya ce to kuma ba su don taimako da suka yi Allah wajen mallakar abu yanzu ne ya rage eh sai alfarma na Allah ne shi kadai ba su tarayya da kowa ba ba wanda ya taimaka masa yanzu bai rage ba kuma ya maka alfarma ba to ita ma wannan sai ce wala tanfa'u inda indahu illa liman adinala to ita ma alfarma ba shine ceto ba ba zai amfani a gurin Allah ba sai ga wanda Allah ya izini duk wanda ba Allah ba za iya neman fa alfarma a gurinsa ko bai izini ba yanzu watakila. a excellency gwamna ko ko ko kuma executive president akwai wanda la'alla ko matarsa ko wani wani godfather dinsa ko dai wani wanda ke ganin kima za ka yi zuwa ka ce da Allah ina da buƙatar kaza wurin shugaban ƙasa da Allah kai tun da kana da kaza da kaza ka dan nema mu alfarma kaga bai shugaban ƙasa bai ma sani ba sai a je a nema ma alfarma to shi Allah saboda cikan mulkin sa hakan ba wanda ya isa ba wanda ya isa shi kansa neman alfarmar sai Allah ya baka izini ya ce yanzu mun ma izini ne ma alfarmar tukuna man dallazi yashfa wa hu illa bi izini isa har manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana shi kansa ranar alkiyama duk da muna tabbacin za a ba ceto ko amma ya ce a ran alkiyama din zuwa zai sujjada kawai a ƙarƙashin al'arshin ubangiji in har annabi bai da damar da zai ce Allah ban ceto sai an bashi izinin tabbaya to kuma waye isa to sai dai sujjada yace zan ce wa Allah kirari ne kawai annabi ba zai iya cewa Allah ban ceto ba sai dai sujjada ta kirari sai Allah ya ce irfa ra'saka dago kanka an bashi dama kenan a a dago kansa aka bashi dama sannan sai ya ce masa sal tuqa tambayi a baka washfa wa tushaffa nemi to a baka ceto yanzu an bar izini kenan ko bai ba sai sannan sai nemi kan kaga saboda cikan mulkin Allah yi za suka ce shi sa ce a'udhu bika minka ba wani wanda ke da mallaka to na sai Allah sai kuma ce la wannan wa yake karanta wannan manzan Allah ko sai kuma ce la uhsi sana'an alayka ba na iya iyakance yabo a gare ka me yake nufi ma'ana ba na iya yaban ka yadda ya cancanci a yi ka kawai sai dai ne ce an ta kama a funaita ala nafsika ko ya ubangiji kamar yadda ka yi kanka ma'ana ubangiji kawai shi ya san yadda ya cancanci ya yi kanka ne shi ya san kanka duk wani yabo da za ka yi Allah sai dai ka yi iyayen amma ka ce ka kai hakikanin yadda ya kamata ka yi ba Allah ba za ka iya ba ba za ka iya ba ai ko annabi yanzu in zai kai zaka yabo sai dai ka iya yaban ka bashi wani in ya zo wani yaban sai ka ji ya fi naka saboda kyawawan ɗabi'un manzan Allah da irin biyayyarsa ga Allah to kuma ina ga ubangijin karan kansa Abu Sulaiman al-Kabbabi Allah ya masa rahama yace ka dubi wannan yake cewa aka ce a'udhu bi ridaka min sakbika yace saboda wannan kishiyoyi biyu ne sai annabi ya haɗa su ina neman tsarinka da yaddaka daga me daga fishinka sannan wa'udu bi ma'afatika min uqubatika kaga wannan ba kishiyoyi ne ina neman tsarinka da ka daga me daga azabarka yace amma da yazo gurin da shi ɗaya ne tal ba shi da bukin tarayya ya haɗa biyu wa a'udu bika minka tunda na akwai abin da za a iya kawa babu isa kawai wa udu bika minka saboda shi Allah ta'ala ba ya dota kishiya da aka jingina masa wannan ku siffofi ne suna da kishiyoyi amma da yazo wajen Allah ɗin shi kadai wa udu ka. ina neman tsari da kai ko to me za ka kuma ce minka har wani wani mawaki a garin nan sai ya gama ya fi wasu shehuna kaga shi ma da ya tashi mai dinga cewa Allah kuma dan Allah Allah ba ga ce ba Allah dan Allah Allah kaga ni wannan tawassuli ne mai kyau wallahi tallahi wani ila ka luka ka zage ka ce maka kai kuma ka zo kai kafirci shi kuma yayi aqida ne ce haka yace cewa Allah dan Allah Allah Allah ka ji kanwa ne ko ka gani ganin ba ba bai zai mutu ranar juma'a ba kana can kana abinka wannan hadisi imam a imam muslim shi ma ya fitar da shi da abu awana da ibn abi sheba ainihin a cikin al-musannaf ina gani saboda lokaci sai mu tsaya nan ko sai mako mai zuwa insha Allah walhamdulillahi rabbil alamin